وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar juma'a yau sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne na darasinmu na goma sha hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke nan dosa kaduna Fatanmu allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimta da shi da kuma aiki da shi allah ta'ala ka kubutar da mu daga fitintinu na jiya da yau na duniya kuma da na lahira baki daya mun tsaya a aya ta 106 107 afwan za mu tashi 108 amma nan su a maimaita ta 107 saboda ya zamto mahaɗa ga ayar da za mu ɗauka a gaba insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayani akan shafe wasu ayoyi ta fuskar hukunce-hukunce ko karatu kamar yadda muka yi magana a jiya sai yake faɗi ga Yahudawa da Nasara da kuma mu kanmu waɗanda za su kasance masu tsaurin kai yace alam ta Alam. ashe ba baka sani ba annallaha lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa dukan na Allah ne wa malakum kuma ba ku da wani min dunillahi kuma bayan Allah min waliyin wanda yake majidinci a gare ku wala nasir kuma ba ku san cewa ba ku da wani mataimaki idan ba Allah ba shine Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi wannan ni'ima da yema bayi idan sun bi shi sai yake cewa am turiduna an tas'alu rasulakum yanzu kuma mushrikan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ku al'umma musulmi kuna so ne ku tambayi annabin ku manzon da muka aiko muku kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi annabi Musa a da yanda kuka ji mun wuce a baya to ku sani wa man yatabaddalu al-kufra bil iman lallai duk wanda ya musanya kafirci da imani yana ganin imani ya sake ta yake biya zabi kafirci faƙad balla kawa a sabil to tabbas ya kauce ya karkace daga hanya wanda take tsaka tsakiya madaidaiciya wanda shine musulunci idan mun kalli wannan ayan malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya hana mu'minai su yawaita tambayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wasu abubuwa kafin su kasance kuma ko a yanzu haka abin yake wani abun annan sulasulam ya faɗa hadisi Allah ya yi muku shiru ba dan mantuwa ba sai dan rahama a gare to wasu suna da matsawa wurin tambaya har sai sun jangwalo abin da za su kasa aiki da shi shi yasa anan Allah malaukakin sarki ya hana asalin wato sahabbai su rinka yawaita mu annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan wasu abubuwa ba na hukunce hukunce na ibada wanda suke ciki ba akan wani abu wanda zai faru ba su rinka tambaya inda zai faru to ya za a yi to ka bari ya faru mana kamar mutane da zai ce maka ne wai yanzu idan babu wuta babu aljanna za ka bauta ma Allah akwai masu wannan akida suna nan da yawa za ku iya cin karo da su musamman daga cikin sufaye za su tambaye ka wai yanzu in ba wuta ba aljanna za ka bauta ma Allah ko ba za ka bauta mishi ba amsan ita ce ka jira sai an ce ba wuta ba aljanna sai ka zo in baka amsa amma yanzu tunda akwai aljanna to bar mu mu aikin aljanna tunda akwai wuta kyale mu mu nemi tsari daga azaban wuta to sahabban nan sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan sahabin da ke yawaita tambaya akan wai yanzu da mutum zai tar da iyalin shi da wata zai shiru ne bakin ciki ya kashe shi ko zai kashe shi ne kuma ku kashe shi kun ga wannan bai riga ya faru ba tarihi nuna matsawa da tambayar sa sai da aka jarabe shi da wannan kafin ya mutu to shi yasa Allah ta'ala an yake cewa kuma za ku matsa da tambaya ne kaman yanda aka matsa ma annabi Musa wannan kuma yana hani ne ga sahabbai kaman fadin Allah madaukin sarki cikin suratul ma'ida da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum ya ku wadanda kuka yi imani kan ku rinka tambaya akan wasu abubuwa da aka ɓoye muku su aka yi shiru gratis alu an ashiya kan ku rinka tambaya game da wasu abubuwa in kuka matsa da tambayar nan da lakum za a bayyana muku hukuncinsa, kuma hukuncin uku zai bakanta muku rai kwarai da gaske sanda za ku ji abin da kuka tambayar nan to kan ku tambaya shine zalil qur'an sanda ake sokar da alqur'ani ai abin nufi shine in kuka tambayi Allah sallallahu alaihi hukunci na dalla dalla to hukuncin nan fa zai sauka kuma za a yi muku bayanin sa don haka nan kada ku yau kasance masu tambaya akan wannan idan mutum ya matsa da tambaya aka saukar da hukunci hukuncin da ya zo ya shafi kowa da kowa sai ya zamto kamar ya zalunci sauran al'umma ina fata mun fahimci wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna a'zama al-muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam tuharram fatuharrimu min ajli mas'alatihi wanda yafi kowa zalunci ga musulmai wanda ya zalunci ‘yan uwansa musulmai babu wanda ya girman zaluncin mutumin da ya matsa da tambaya akan wani abin da ba a haramta ba sai Allah ya saukar da aya sai ya haramta wannan abin sanadiyar tambayan da ya yi kun ga ya hana ma mutane cin moriyan abin da Allah ta'ala ya halasta musu sannan ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Al-Mughira bin Shu'ba Lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mutane abubuwa guda uku yana daga cikin tarbiyyar da ake so ki ɗauka a musulunci ki nisanci abubuwa guda uku na farkon su shine ƙila wa an ce an ce sunan wani shirya a gidan rediyo an ce ka ce ko kaga da akan zato ake tafiya kenan ai wance kaza ne wa ya faɗa miki wallahi a group kaza na gani sufa a katsina ya faru yan katsina ce a maiduguri suka ji to wannan kila wa kal kaji an ce ne an ce kaza an ce kaza an ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin mugira yace na hane ku da yin wannan dan zai cinye muku ladan ku ranar alkiyama wanda kace an ce din nan to lallai kam za a wayi gari a zo ladan ka shi za a biya shi idan bai tabbata ba abin da ka faɗa sannan na biyu ce wa ida'atil mal da tozarta dukiya tozarta dukiya idan kana da wadata ba a baka daman kai almubazzaranci ba idan ka ga ka wadatu to Allah na nufin ka wadatar da waninka ne wannan shine hikiman wajabta zakka a cikin al'umma Allah ta'ala yana nufin ka tsarkake dukiyarka zakka tsarki ne na dukiya sannan kuma fitar da sadaka ka bayar bayan zakka wannan abu ne da yake kusanta ka zuwa ga mahalicinka. shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya san sama ba za ta yi ruwan zinariya ba sai ya haramta mana tozarta dukiya in kaga ka samu ba na nufin kai faca ka bane ki sai agogo na miliyan kaza ko daura shi baki yake fita kuma ki mutu a sai da araba shi gado to me kika wara kenan ina fata mun fahimci wannan to kar ku tozarta dukiya ko mun wadatar ka kar kai almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin sai dai in ko mutum na so ya abota da shedan ne to sai aiki da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na uku da ya hana mu'minai su rinka yi shine kasratu su'al yawan tambaya yawan tambaya game da abin da yake na keke da keke ba na hukuncin addini ba abin da ya ɓace maka addini baka gane ba Allah ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suke ma'abota sani idan ku ba ku sani ba amma tambaya ta kure shine aka hada sannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku fa kyale ni akan abin da kuka ga na kyale ku ne muku shiru ni ma ku kyale ni akan sa in kuka ga kun yi abu ne shiru akwai sunna dama ikrariya ko sunna da idan aka yi a gaba annabi sallallahu alaihi sallam sai yi shiru to wannan yana nuna cewa wannan abu ba laifi ba saboda da laifi ne ba a taɓa yin laifi a gabansa ya shiru bai gyara ba to shi yake cewa ku kyale ni akan abin da kuka ga na kyale ku bar ce muku komai ba in za ku yi ku yi musamman abin da ya shafi duniya Allah sallallahu alaihi wasallam bai damuwa da ita bai sa ta a matsayin wani abu na azo a gani lokacin da ya hijira ya zo garin Madina ya tarar da mutanen Madina suna yin kilili auren dabino shine a tsaga wani dabino a sa wani a ciki ya zamto hybrid an samu manyan ƴaƴa masu kyau da ya gani sai ya ce ni ko ina ga wannan ba zai amfane ku da komai ba sahabbai na jin haka duk da sun san abin da yake haifarwa na ƴaƴan yabanya kawai sai suka daina lokacin girban dabino yayi kasuwanni kawai sai ba dabino sai ya kunannin dabino waɗanda ba masu kyau ba Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ah, wai me ya faru babu dabilai masu kyau kuma a garin Madina har yanzu in ka je wannan albarkan yana nan a Madina sai sa in dai ka je Saudiya ka san zaka sai dabino to je ka uhudu ko wani wuri a madina ka siya dan ka tafi maka ba za ka taɓa ganin dabino mai kyau irin na madina ba za ka ga varieties iri daban-daban shi ne ya ce musu to me ya faru suka ce ai wannan auren dabinan da muke yi ka hana mu shi ya haifar da rashin dabino aka samu kamfa na dabino a wannan shekara sai ce ku je ku ci gaba da auren dabinan ku antum a'lamu bi umuri duniyaku ko kuka fi sanin duniyan ku ku je ku ta tayi ni wahayi aka sanar da ni to shi yasa anan yake cewa ku kyale ni akan abin da kuka ga na kyale ku domin abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku shine yawan tambayan su da kuma saba mu annabawa da suke yi yace fa idza amartukum bi amrin idan kuka ji na umarci ku da wani umarni ku aikata fa'atu minhu mastata'tum ku zo da shi gwargwadon yanda za ku iya fa inna haytukum an shay'in in kuma ka ji na hana ku akan wani abu fajitani buhu to ku nisance shi gaba ɗaya babu alkhairi a cikinsa shine ma'anan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da abu ku rika abin da ya hane ku kuma ku bari wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu na wannan hadisi ya faru ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labarin Allah ya wajabta musu aikin haji da aya ta sauka cewa an har an wajabta aikin haji ga musulmi sai sabai suka fara tambaya wani mutum ya miƙe ya ce a kullu amin ya rasulallah wanda Allah duk shekara ne dole mu je haji fa sakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya shiru bai kula shi ka gansa da da kakale ko ma'ana su masu abai kakalansu na imani ne so suke duk shekara su tafi kuma baka a akan jaki ko a ƙasa suke wannan tafiya ba jirgi suke hawa a awa hudu ba tafiya ce mai hatsari da namomin daji da zafin rana da talauci yace a duk shekara ne manzo Allah sallallahu alaihi ya shiru salatan har sai da ya tambaya sau uku manzo Allah sallallahu alaihi yana masa shiru sau uku me yake nufi kai shiru mana haka nan tunda dai na faɗa ka tsaya ma kai sau ɗayan tukuna mana ثم قال صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu da ya ji ya matsa har sau uku sai ce la ba duk shekara ne." walau gultu na'am kuma da ka tambaye ni so ukun nan kaga ina shiru da na ce maka eh duk shekara ne la wajabat wallahi da Allah ya ce to duk shekara dole ka tafi haji ko zaka mutu ko kai rai duk musulmi sai ya taka ya tafi da kuɗi ko ba kuɗi sai ka kama hanya ba za a samu wani sabata ilaihi sabila ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a yace walau wajabat kuma da Allah ya wajabta muku duk shekara lamastata'tum wallahi da baku samu iko ba ba za ku iya ba Sun qala sai Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ku fa kyale ni akan duk abin da kuka ji nayi magana to ku shiru in ba haka ba yawan tambaya shi ya halaka waɗanda suka gabace ku wannan yasa Anas dan Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu yi tambaya akan wani abu wannan hanin da ya mana yake to sai ya sa mu kuma sahabbai sai muke tsananin sha'awan Allah ya sa wani balaraban ƙauye mai hankali ya zo ya tambaya saboda su suna ahlil badiya suna ƙauyukan su na gefen gari ba su san an hana yi ma annabi sallallahu alaihi tambaya ba to in suka zo kun ga ayan su ba za ta hau kansu ba su ba su yi laifi ba saboda ba su da ilimi Allah zai kama mutum da laifin da yayi a rashin sani lokacin da yake kan neman sani da shi yasa su mutanen ƙauye in suka zo suka kwaba ta sai zamto daidai suka yi a wurin annan ba su da laifi ba kamar waɗanda suke tare da shi ba misali guda biyu wani balaraban ƙauye shigo tun daga bayan masallaci yana ɗaga murya yana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kun san mun karanta ayar da ake cewa duk wanda ya ɗaga murya ta kanta annabi sallallahu ayyukansa za su lalace mun ya ɗaga murya sai annabi sallallahu ya ɗaga masa murya fiye da tasa saboda kada aikin shi ya lalace in yi magana sai annan sallallahu saboda rahama shi kuma ya daga ta muryar ta tafi tashi. yana ta matsowa jama'a na hana shi kai an hana haka yana zuwa sai ya ce kai mutum na san mutum bai gan shi ba yana kiran shi ku hana shi ce wallahi sai na kira shi Ya zo har gaban su. Allah sallallahu dariya sai da hakoransa suka bayyana ya rungume shi ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wannan kaunar da kake mun duk da kauyancinka da gidajen jikka ni ma ina kaunar ka kuma muna tare a aljanna to wannan shine abin da ya faru sannan sai ya samu wuri a gaba ya zauna annabi sallallahu alaihi farin ciki da shi murna da zuwansa kun ga yadda annabi sallallahu alaihi ya lallaba shi ya tarairaye shi dan ya san bai sani ba ya san Abubakar ko Umar ko Khalid ko Usman ko Ali radiyallahu anil jami' ba wanda zai masa wannan daga cikin su to haka nan lokacin da ya ga Huzaifa ya daura laya Huzaifa bin yaman sai ya kama layin ya fizge ta yace in ziha cire wannan ka yadda ita fa halatu la zidaka illa wahna babu abinda layan nan zai kara maka sai rauni na imani rauni na tawakkali rauni na dogaro ga Allah Shirin ga Allah ake dogaro ba da laya ba to kun ga wannan da yake dan gari ne ya saba sai aka mai hukunci irin na wanda yake yana da ilimi sananne wancan da yake bako ne bai sani ba sai aka lallabe shi kamar wancan da ya fi tsari a masallaci da muka faɗa a wancan mako to sai su anas dan malik ya ce muna sha'awar mu ga wani mutum ya zo balaraban ƙauye amma ya zanto mai hankali saboda akwai mahaukata cikinsu kuma wani ya zo ya samu annan sulasulam yana zaune sai ya shaƙi annan sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai dukiyan nan da ka taskace in ba ka zaka ba ne ka bani annan sulasulam ce saboda dukiya za ka yi mun haka to zauna aka ta bashi dukiyar tun da ita ce ta tsole masa ido wannan abu na farko kenan to amma irin wanda Anas san Malik ke nufi anan shine kaman misalin balaraban ƙauyen da yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan maka tambaya amma fa za ka yi haƙuri da tambaya na balaraban ƙauye mutumin ƙauye shi da kanshi har yi hankalin cewa za ka yi hakuri da tambayan shi kai ka san za ka ji kwaba Yace zan tambaye ka amma fa zan matsa maka kuma za ka yi hakuri. sai ce babu komai tambaya dama tun yana ƙarami an tsaga zuciyarsa an cire duk wani abu da zai iya kure shi ya sa masa damuwa ko kunci shi ne ya ce tambayarsa ta farko da yake shi ne hankali ne ya da shi Allahu arsalat dan Allah tsakaninka da Allah Allah ne aiko ka <laughs> aiko wannan an ji tambaya Allah ya aiko ka ma'ana ba mulki kake nema ba ba so kake ka shugabance mu ba kawai ka tara jama'a yace Allahu arsalani na rantse maka da Allah Allah ne ya aiko ni ya kada kai ɗaya kenan dama ya ce zai tsananta ya ƙara tambayin shi tsakaninka da Allah salloli biyar nan da muke Allah ne ya ce bi ba wahala kake ba mu ba ya ce na rantse da Allah Allah ne ya ce ku yi mai tambaya akan zaka ce Allah ne ce in karba daga masu kudin ku in ba talakawa ba ne ke ci ba da wannan fahimta yasa mallam Abubakar Mahmud Gumi ma shi baya cin zakka baya cin zakka har ya bar duniya ka bashi zakka ko dai ya raba ma mutane ko kuma ne ya sa a wani aikin da shi kai a baya ma mallam Abubakar Gumi ko masallaci bai da gina da kudin zakka ba ku bincika Allah ku dai a farko daga baya ne ya canza fatawar a iya ginawa saboda wasu in kuna sauraron su za ku ji karatuttukanta wani ya zo ya ce alagafar gafarta malam an samu su azzalimai mugayen fajiran mutane yan kaji wannan an nasa dauka barayi ne da yan fashi wala wa zo mece ce me sun kai Ya ce suna gina masallaci da kuɗin zakka da Allah ku ji wasu mutane kamar sahabbai a zamanin Malam abakar gobe fa su suna faɗa laifin waɗancan shine sun gina masallaci da kuɗin zakka sai ce lokacin da na hana ku ku gina da kuɗin zakka waka gina muku masallatayya sardauna ko aka ce yace to da na haramta lokacin sardauna gwamnati ke gina masallata yace shin yanzu sardauna shina nan aka ce a suna gwamnati na gina muku aka ce to ku ku gina da kuɗin zakkan da kun ka samu mun ji manya ɗiban fari mm. Allah ji kansu da rahama to wannan Shi ne ya sa shi yana ganin datti ne na dukiya don me zai ci datti Allah bakar Mahmud Gumi wannan kan muzakkarin imani gare shi Don haka kudin an ba ku kwa iya ci ba laifi ba ne. Mm, kada ce na haramta muku Allah ji kan malan da rahama to ana san Malik ce suna sha'awa su ga an wani balaraban kauye ya zo ya tambayi Allah sallallahu alaihi wa game da wani abu wanda suke da kishin ruwan tambaya a kansa dan sun san Allah ya hana su ba kuma zai yiwu shi tambaya ba tun da Allah madaukakin sarki ya hane su akan asalin wato akan haka da. Allah ta'ala ce shin kuna so ne ku tambayi annabi mu ku tambayi annabin ku kamar yadda aka tambayi annabi Musa a da a baya wannan sai zanto cewa Allah subhanahu ta'ala yana inkarin mutum ya rinka yawaita tambaya alhalin yana sane da cewa wannan tambayar takan janyo abinda yake janyo kunci kamar yadda muka faɗa game da mutum ya tambaya ya zamto cewan an ba da amsan abinda ya zamto shi ba zai iya ba kamar yadda wancan ya tambaya game da aikin haji ya ce da na amsa maka to da an wajabta aikin haji duk shekara sun ga ko da an sha wahala Allah ya ce wa mai ne tabaddal kufra bil iman wanda ya musanya kafirci da imani ai wannan mutum tabbas ya fita daga hanya wanda take madaidaiciya ya koma hanya ta jahilci da fata dukkan mutumin da yake sha'awar wani abu na kafirci to yayi asara ta duniya da lahira domin duk abin da zai hana mutum samun aljanna to lalle wannan abu ba abin da ya kamata musulmi yi alfahari da shi bane ko ya fatan ya same shi a gidan duniya saboda dukkan alkhairi yana cikin imani dukkan alkhairi yana cikin imani dukkan rashin alkhairi yana wajen abin da yake da'a ne ga Allah da mallansa. da a ce akwai abin da yafi imani to da shi za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duniyanci ne burgewa to wallahi da sahabbai ne suka fi cancanta su zo a wannan zamanin su mori duniyar nan saboda su ne waɗanda suka taimaki Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ɗalibansa na farko su ne mamunsa na sallah da farko su ne waɗanda ya ce sami Allahu liman hamida suka ce rabbana wa lakal hamd su ne waɗanda Allah ya tsarkake duk dukiyoyinsu Allah ya yadda dukiyansu tsarkaka ne yace ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim su ne Allah ya ce ai musu addu'a wa salli alaihim kai musu addu'a in sun rasu kai musu addu'a in sun kuskure ka roƙa musu gafara tun anan gidan duniya to wannan sahabban akwai wanda sai koma ga Allah gaba daya abin da ya mallaka a duniya dan kadan ne daga cikin su Mus'ab dan Umair Mus'ab dan Umair sahabi ne wanda ya taso a cikin gata da jin dadi da walwala amma kafin ya mutu ranan da ya rasu sai da aka wayi gari likafanin ma da za a rufe shi bai wadace shi ba annabi sallallahu alaihi wa ya yace na ganka matashi a cikin garin Makka babu wani balaraban matashi da ya kai ka kyan gashi a cikin Makka Mus'ab dan Umar in ya sa turare ya wuce ta wani layi na baya da turaren shi ake gane ya fito ya wuce a bishi kafin ya musulunta idan aka shirya irin fatin su da suke na lokacin nan na watsewa da tsiya to idan ya tura abokin shi ya je to kun ci nasarar da sai kun zama abin ambato a gari abokin shi kawai in ya zo wurin taron waɗannan tsiya ta kun da suke yi ballantana a ce shi mutsaf din ne da kansa tun a lokacin bai taba sa tufafi ya maimaita irinsa ba saboda mahaifiyarsa Allah ya ba ta abu biyu na farko jaruma ce tana da ƙarfi na yankan shakku ko namiji ta tunkara ƙarshe sai ta kashe shi ko ta kai shi ƙasa to zan haka sadauki namiji ta mace menene sadauki menene ta mace sadauki sadaukiya ba sadaukiya <laughs> sadaukakkiya ofa wadai ko kuka sani to ta macen sadauki ce ita mm. <laughs> na'am o macen ma sadauki ne jaruma to amma ba na kaniwood ba ko <laughs> saboda haka jaruma ce ita amma ba ta wani wood wood din makamashin tsiya ba saboda haka ana tsoranta mm. na biyu kuma tana da kamfanoni irin na lokacinsu tana da dukiya mai tarin yawa mazajen da ke aiki karkashin ta suke cin abinci suna da yawa wannan yasa ɗanta ya zamto ga shi ga kamansa 'yan musulunci ya ta shan wahala suka kore shi har aka zo tana dukan shi tana kai ba ɗana ba ne yana kwasan kayan shi yana kuka yana cewa zan bi manza Allah ke ma ba uwata ba ce haka suka rabu tana kukan san shi yana kukan santa amma ta zabi kafirci ya zabi imani mus'ab wata rana annabi sallallahu na koyar da sahabbai ya shigo masallaci kawai ga annabi sallallahu yana kwalla suna juya suka ga mus'ab rigansa duk faci duk duniyar ta tafi amma yake sakin imani haka aka zo yakin Uhud a nan ya mutuwar shahada mu takaice magana tuta shi ya rike tutan musulunci duk wanda aka ba tuta to an san babu haufi a kansa kawai zai aikata abin da ba a tsammani wani kafiri ya zo ya mamaye shi ya sare shi da takobi ya tsinke masa hannu ɗaya Musab dan Umar ya sa ɗayan hannun ya rike tutan kuma ya ci gaba da yaki abin kuma da ya janyo aka yi masa haka shine ya ce ina tsaye na ga kafirai sun ma'anar sulasanin rina sun nuface shi su kuma sahabbai da an zo yaƙi sukan zagaye annan sulasanin ne saboda ko a mutu ko a rai in kaga an taɓa shi to sai dai sun ƙare gaba ɗaya su mus'ab ya ce da na ga wani irin ƙarfi da kafirai suka danno sai tunani na ta bani cewa wannan ƙarfin in suka tafi aka tabbas za su ji ma'annan sulasanin ko su kashe shi ya ce ina rike da tutar sai na janyo su hankalin sai dawo kaina su kyala annabi yace ayan qur'ani na daga murya na karanta musu wa ma muhammadin illa rasulun kad khalat min qablihi rusul wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam din da kuke kokarin ku kashe ba kowa bane face manzo kafin shi an yi manzanni ko kun kashe shi kun yi aikin banza A in mata kuna tsammanin dan ya mutu a taltin ko an kashe shi za mu koma kafirci ne sai suka fusata suka dawo kai shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira ku ji imani mun ku a yanzu addinin ma ya mutu ba damuwan mu ba Shi ne wani ya zo ya sare mai hannu daya ya rike da hagu suka tsara hannunsa na hagu sai rungume tutan da mudulmin hannunsa to anan ne sai azzalimin kafirin matsiyacin ya ja da baya zo da mashi ya suka ma mutsab a ta bayansa sai da ta shiga cikinsa sai ya karya mashin mutsab bayan da iya malaman tarihi da suka kawo suka ce jininsa da ke zuba a ƙasa tutan ta faɗi mutsab ya faɗi suka ce ga inda annan sulasun ke tsaye can yana fuskanta sai ya ɗauki fuskarsa mai albarka sai kifa a cikin jinin suka ce ka ce kamar yana cewa ne ina jin kunya a gaban ido na a kashe annan sulasun ban taimake shi ba to da aka gama yaki gaba ɗaya annan sallallahu alaihi wasallam yana zagayawa sai zo kan gawansa yana zuwa kan gawansa sai aka ga wahayi yana sauka sabai suka shiru su jira su ji wata aya ce wannan yana dawowa cikin hayyacin sallallahu alaihi wa sallam kawai sai suka yana karanta min mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahnu wa minhum man yantazir Allah ce wa ma baddalu tabdila Allah ce kai ko a mu'minan akwai zarata injini ne Allah yace akwai mazaji na gaske sun gaskata alkawarin da suka yi ma Allah da ya kawo daidai nan gaban sai ce main home mus'ab bin umair daga cikin masu gaskiyan imanin na akwai mus'ab ɗan umair wannan ayan daga cikin darajanta tana daga cikin ayoyin da suka sauka fiye da su ɗaya a cikin alkur'ani saukanta na farko akan mus'ab dan umair ta sauka Allah ta'ala ya ce ba su kuma canza ba alkawarin nan sai da suka cika min shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo ya kalli su Abdurrahman bin Auf da sauran sahabban da ke raye sai ce da su zuruhum ku rinka kaima uhudu mutanen uhudu ziyara yace ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ba wanda zai musu sallama sai Allah ya dawo musu da su sun amsa mishi sallama a cikin kabarinsu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka zama shaida ina tare da Mus'ab Mus'ab na tare da ni har ranar alkiyama wannan shine darajar da ya samu aka ɗauko littafani za a rufe shi da gwadan shi da yaron in aka rufe kanshi, saurayi ne tsayayye giant sai kafafuwansa su fito in aka jawo sai kan ya bayyana annabi sallallahu alaihi ce ku jawo gwadan ku rufe kan sauran kafan da ya fito ku sa ganyen magarya ku rufe mu kafafuwansa to wannan shine mus'ab dan umar annabi sallallahu alaihi ya tsaya kan gawon shi tun kan je kan gawon hamza kawunsa ya je ya saurare shi to amma a yau tambayan shine ina suke wallahi suna aljanna suna jira ran da za kwashi ta goma sha abin da suka yi don haka mu ma Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan daidai da aiki da daidai ka kuma sanya mu cikin ka da za ka yi marhama saboda yanayin lokaci da yanayin gari ina ga sai mu takaita da tafsiri a nan a sa a ya fi arataya, ga alkawarin da ne muku ajiya mun magana akan ayati ibtalis sihir ko ayoyin da ake lalata sihiri da su mun yi bayanin abin da al-Imam Ibn Kathir ya faɗa mun tuna kun ga duk tafsirin ayoyin da nake ba sa rubutu a ran sai yau da suka ji magani ya an karaba mata da addu'a an shiga uku ga guda suna da yawa duk ayan da aka dauka Qur'ani malamai sun ci ana iya samun waraka daga gare ta amma waɗannan su ne aka jaraba suke da tasiri fiye da wasu na farkon su shine karanta suratul Fatiha a cikin wannan ruwan magaryan da jiya muka yi magana karanta suratul fatiha saboda in ba ta ba a tafsirin bara mun karanta ana ce mata ar-ruqya ko mm. waraka ce suratul fatiha kanta waraka ce to karanta suratul fatiha to sai na biyu shi ne suratul Baƙara, aya ta ɗaya zuwa ta biyar. zuwa hudan lil daga alif lam mim zuwa hudan lil shine na biyu ku rubuta ko nan tafi da sauri kwa saurara audio na uku shine ayatul kursiyu ayatul kursiyu tace aya ta 255 zaka ci gaba da karanta har zuwa ta 258 an gane har zuwa ta 250 karshen aya ta 258 sannan ta hudu ita ce wadda sanadiyar ta wannan magana ta shigo wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman ita ce aya ta 102 a cikin suratul baqara na biyar shine wa auhaina ila musa an alki asaq suratul a'raf suratul a'raf aya ta 117 zuwa ta 122 suratul a'raf aya ta ɗari da sha bakwai zuwa ta ɗari da da ashirin biyu. na shida shi ne surati yunus wa ƙala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim surati yunus aya ta saba'in da tara zuwa ta tamanin da ɗaya. surati yunus aya ta saba'in da tara zuwa da tamanin da ɗaya. ta bakwai ita ce wa ƙalu ya musa imma an tulkiya, wa imma an nakuna awal man alqa surati taha aya ta 65 zuwa ta 69 suratu taha aya ta 65 zuwa ta 69 na takwas shine suratul ikhlas qul huwallahu da mu'awwazataini qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas qul huwa falaqi da nasi na tara na kusa da ƙarshe kenan shine ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum yanzu ne ta muka ita ce ayar mu ta gaba ko da za mu tafsiri a gobe insha Allah aya ta nawa ce sai sa ba rubuta ba na'am ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitab okay wadda kasiran ne ta gaba ko to aya ta nawa ne ma yawaddu na'am aya ta 105 suratul baqara ta ƙarshe suratul ali imran قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء waɗannan su ne ayatu ibtalis sihir lalata sihiri to na ɗauko muku wasu waɗanda malamai ke ce musu ayatu shifa su kuma ayoyi ne na neman waraka na rashin lafiya saboda wani ba sihiri ba ne rashin lafiya ne gare shi to waɗannan ayoyin malamai sun ambace su a matsayin ayoyi da suke bayar da lafiya ga wanda yake mara lafiya ne za a amfani da magaryan kaman wancan amma kuma bambancin su shine ayoyi su ayoyi ne guda shida na farkon su shine wa yashfi sudura qaumin mu'minin suratul tauba aya ta 14 daidai inda na karanta din nan malamai suka ce daidai inda zaki karanta kenan babu ragi babu kari wa yashfi sudura qaumin mu'minin suratul tauba aya ta 14 sannan sai na biyun su wannan shine wa idza maridtu fa huwa yashfin surati shu'ara aya ta 80 wa idza maridtu fa huwa yashfin na uku shine qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri ko surati yunus aya ta 57 su guda shida ne malamai suka ce ba su da na bakwai a qur'ani an dauki na uku هدو يخرج من بطونها شراب نعم مختلف ألوانه فيه شفاء للناس سورة النحل آية 60 ترى سورة النحل آية 60 ترى سمي سوليه نبي يرشيني وننزل من القرآن ما هو شفاء سورة الإسراء ونبارك آية وننزل من القرآن ما هو شفاء سورة الإسراء نكر شيء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء سورة الفصلت آية 44 سورة الفصلت آية 44 wannan shine abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sami tarayya alada abinda malamai suke cewa shine duk wanda zai karanta waɗannan addu'o'in a kokari ƙoƙari a samu wanda zai iya karanta su da ikhlasin niyya yana jin sakankan cewa na Allah zai amsa masa sannan wanda ake ganin alaman nagarta na addini a tare da shi ke ce da kanki zaki wani wanda kika ga kowata zai miki duka ya halarta ina fata mun fahimta mafi dacewa dai ke ne kike cikin damuwa in zaki fi kowa kila samun natsuwan zuci da kwaɗayin Allah ya amsa miki amma don wani ya yi ba laifi ba ne Allah ta'ala ya datar da mu wannan yana da duk ai haƙuri a je sai gobe mu ta kansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina fata an ci gaba da karban taimako ba an tsaya ba ko to Allah ya taimake mu